أليس كذلك قرأنا الحديثين اللذين أو ثلاث أحاديث مما يندرج تحت الباب توضؤوا مما مست النار الأحاديث الثلاثة هي الوضوء مما مست النار توضؤوا مما مست النار وأن, وأن أبا هريرة أكل بعض أكل بعض الشيء فتوضأ معناه هو توضأ مما مست النار هذه الأحاديث الثلاثة بالنص توضأوا مما مست النار ما معنى توضأوا مما مست النار ها توضأوا فعل أمر مما مست النار معناه كوي الولاء إن كوكت أبند أكد فادوتا معناه الولاء توروري كده nafsi ne ke tawadda'u abu hurairah kuma yayi kuma hadisai biyu tawadda'u hadisi farko yake alwudu'u mimma masatin nar ma'ana yajibu alwudu'u mimma masatin nar tawadda'u mimma masatin nar abu hurairah kuma ya ci ya ci kuyi sai dai alwala wayannan sune hadisai guda da ke nuna cewa ayi a ayi alwala in an yi me akan haka in ai alwala aka ci abin aka dafa da wuta ko aka gasa ko aka toya ko aka alwala ta yi kenan to sai mu ga kuma fahimtar malamai a ciki dangane da wannan hadisi mun gane ku abin mamaki za mu gani shine duk da cewa hadisin nassi ne na cewa a yi alwala in ci abin da aka dafa da wuta faƙala طيب ذكر مسلم رحمه الله تعالى قال الشارع الإمام النووي الإمام الزاهد شين يتي إمام مسلم يا أمتي وأن حديثي في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار ya kawo hadisan da ke nuna cewa in aka ci abincin da aka dafa da wuta a yi alwala ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار sa'an nan sai bayan haka kuma ya kawo hadisan da ke nuna cewa za a iya yin za a iya cin abincin da da aka dafa da wuta kuma ba sai a sake alwala ba ko dai ya zama ya zama na wa'ancan hadisan na farko haka yake farko musulunci daga baya kuma aka shafe hukunci ko ko a'a wa'annan hadisan da suka ce ayi alwala in an ci abin da aka dafa da wuta baya nuna cewa wajibci to za mu ga fahimtar malamai yaya fahimtar su yaya suka kari juna ilimi فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ imam muslim kamar yana nuna cewa sake alwala din dan an ci abin da aka dafa da wuta an shafe wannan hukunci wa adatu muslimin wa ghairihi min a'immatil hadith yace al'adar imam muslim kenan da manyan malaman hadisi yadhkuruna al-ahadith allati yarunaha yarawnaha mansukha thumma ya'qudunaha bin nasir sai su kawo hadisan da suke ganin an shafe hukuncinsu. bayan sun gama da wa'annan hadisai sai su kawo hadisan da ke nuna cewa an shafe hukuncin sai ce wa qad ikhtalafa al-ulama fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama tawadda'u mimma massat an-nar sai malamai sun kare juna ilimi dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawadda'u mimma massat an-nar hadha min a'jab al-ikhtilafi وقع في الشريعة على حسب ما نعلم ذلك أن الأئمة الكبار أن الأئمة الكبار ذهبوا إلى ناحية ومن دونهم ذهبوا إلى إلى ناحية ثم نرى ما هو المذهب الراجح في هذين المذهبين أليس كذلك؟ ce malamai sun kari juna ilimi dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi alwala in kun ci abin aka dafa da wuta fa zahaba jamaahirul ulama'i min as-salaf wal khalaf ila annahu la yantaqidu al-wudu'i bi akli ma masathu an-nar yace jamaahir bai ce jumhur ba yace jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf jumhur jama mafi yawancin malamai manya-manyan malamai cikin salaf da khalaf sun tafi kan cewa in mutum ya ci abin da aka dafa da wuta alwalarsa ba ta warwarewa to akan haka hadisan da aka kawo karshe ma ba so ba shafe hukuncin suka yi ba kenan ko dama can alwalar ba ta warware ba to in ko haka ne yaya za su fassara cewa manzo Allah ayi alwala shine zamu karanta zuwa karshen bahasin insha Allah mimman zahaba ilaihi yana cikin waɗanda suka tafi cewa in an ci abin da aka dafa da wuta alwala ba tawarware ba duk da cewa manzo Allah ce tawadda bi sigatil amri minhum Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abu Darda wa Ibn Abbas وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين waɗannan suke rike da tutan cewa in an yi alwala don an ci abin da aka dafa da wuta alwala ba ta warware ba da a ce in aka samu sabani tsakanin malamai sai wani ya wani sai a ce waɗannan mutane abinda suka fada ko kuskure ne wanda ya saba musu ya yi rashin kunya ya yi rashin mutu abubakar Sadde, umar usman aliyu aisha abdullahi dan abbas dan umar abu huraira talha manya manyan sahabbai ke wa ha'ula'i kulluhum sahaba wa'annan duk da muka fada sahabbai ne wa zahaba ilaihi jamaahiru tabi'ina yace da yawan tabi'ai su ma haka suka faɗa da aka gaba da sahabai sai aka zo kan tabi'ai ka ce manyan tabi'ai mafi yawa su ma haka suka faɗa sa'annan kuma sai aka gangaro kan tabi'u tabi'ina kamar su ashabul mazahib kenan Wahuwa mazhabu malik wa abi hanifa wa shafi'i wa ahmada وإسحاق ابن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة رحمهم الله تعالى معنى الأئمة الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي da a'immatul arba'a Malik Abu Hanifa Shafi'i Ahmad da manya-manyan malaman hadisi sun tafi dukkan cewa in aka ci abinci dan an ci abincin da aka dafa a rana ba warware ba وذهب طائفة إلى وجود الوضوء الشرعي وذهب طائفة أخرى إلى وجوب الوضوء الشرعي wa'yansu malamai kuma suka tafi kan cewa in an ci abin da aka dafa da wuta wajibi ne a yi alwala alwala kuma suka ce a shari'i ma a alwala alwala kake yi in za ka yi sallah ko za ka yi komai to ashe akwai alwudu ghairu shar'i wadda alwala ce ba shari'a ba shar'i ba sai suka ce waɗanda suka ce manzo Allah ya ce tawadda'u mimma masatin nar suka ce ba wajibi bane ai alwala to ina ma nan alwala suka ce abinda ake nufi da wannan alwala ka wanke hannunka ka kokura bakinka ka ci abinci aka an dafa ma miya da daddawa da kalwa da meye da menene ka shi an ci abinci aka harza shi sai a haka duk wanda ka je inda ka shiga za a ji karni ko aka ce ka wanke hannunka ka kurkure bakinka shine ma'ana tawadda'u ai alwudu ai tanazzafu ku yi nazafa ku tsaftace hannayenku da bakinku in za ku in kun ci abin da aka dafa da wuta akan haka suka fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wudu'u salati bi akli ma masatu nar yace wa zahaba ta'ifatun wa malamai kuma ila wujubil wudu'i shar'i wudu'u salati bi akli ma masatu nar in mutun yace abincin da aka dafa da wuta wajibi ne yayi alwala alwala ta shar'an musulunci ma'ana wancan alwala ta farko ta warware kenan wa huwa marwiyun an Umar bin Abdul Aziz والحسن البصري والزهري Qilaba, قلابة وأبي wa'annan su ne wa'anda suka ce kan cewa wajibi ne a yi واحتج هؤلاء بحديث الوضوء مما مسته النار to mecece hujjan wa'annan malamai da yake ba su da yawa da suka ce an ci abinci za ce ce ai manzo Allah ce tawadda'u mimma masatuna hujjar suke to ina hujjan jumhur da suka ce alwala ba tawarware ba wa hajjaj jumhur bil ahadith al warida bi tarki al wudu'i mimma massatu an nar wa qad dhakara muslim huna منها جملة وباقيها hadith al أئمة الحديث المشهورة وأيتي وإن da نظام كرنتا باين bayan mun gama da wannan babi hadisan da zamu karanta da Imam Muslim ya kawo su ke nuna cewa ba za a yi alwala ba dan an ci abin da aka dafa da wuta to me za ku fassara me za ku fada game da fadar manzon Allah tawaddu mimma masatun nar wa ajabu an an hadisi alwudu mimma masatun nar bi jawabaini sai suka ce mu muna da jawabi biyu da za mu bayar mu fita mu tabbatar da mazhabin mu cewa dan mutum ya ci abin da aka dafa da wuta alwala ba ta warware ba ahaduhuma jawabi na farko annahu mansukhun ay an shafe wancan hukuncin بحديث جابر رضي الله عنه قال ده حديث سيدنا جابر الله يجد شيء كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح Jabir ya ce karshen al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an daina sake alwala don an ci abin da aka dafa da wuta hadisi ne sahihi رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة والجواب الثاني جواب نبي أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين أبن لكن في الوضوء إن wanke hannayenku guda biyu da bakinku thumma inna hadha al-khilaf alladhi hakainahu kana fi sadr awwal yace wannan kare sabani da aka ambata ma wani sun ce alwala ta warware an ci abin da aka dafa da wuta wasu suka ce ba ta warware ba suka ce farkon al'amari ke. thumma ajma'a al-ulama zalika. dhalika malamai baki daya suka yi ijma'i ala annahu la yajibu al bi akli ma masatu nar wallahu a'lam mun gane ku da a ce in aka an samu sabani tsakanin malamai sai ya haifar da tashin hankali shi sai haifar da kafirta da da sai a ce waɗanda suka saba ma waɗannan malamai sai a ce sun yi rashin kunya amma duk da cewa sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usmanu sayyidina aliyu na na aisha ibn abbas manya-manyan sahabbai duk ga inda suka tafi wa'ansu su ma da suka gani suka ga cewa ai manzon Allah ne ya faɗa tunda manzon Allah ce tawadda'u umar masatun nar dan me za mu bar wannan mu je mu ɗauki zancen sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali tawaddu min ma masatun nar sai dai inda wata fassara da za a bayar ko wani ta'awili ko a ce hadisin bai inganta ba ga a ce wani na da kwarjini akan saba ma da wa'annan suna da kwarjini ko da yake ba saba ma suka yi ba fassara nassin suka yi to amma ni da kai sai mu dauki mutum mutane su dauki malaman su shehunan su ma'asumai ne ko kuskure suka yi kafa da shi kenan ya zama zai ma'ana dole abin da aka fada din abin da malami na ya fada ko shehuna ko ka ko shehunka dole ne kowa ya bi ko da karara ya fito kuskure ne wannan kujera ce ta manzon Allah kadai shine ma'asumi abinda ya fada shi kenan dole ka da komai ka dauke shi saboda shi kadai ne Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma rasuli illa al-balagh mun ga waɗannan manya-manyan sahabbai ko ko mu sake maimaita sunan na kinsu ga sunan suna da yawa sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usmanu aliyu abdullahi bin mas'ud abu darda ibnu abbas abdullahi bin umar anas dan maliku jabir bin samura zaid bin sabit abu musa abu huraira ubay bin abu talha amir bin rabi'a abu umama aisha radiyallahu anhum ajma'in sahabbai ɗaya ɗaya ɗaya goma sha takwas ba adadin ba ma kwalitin sahabban ba adadin goma sha takwas ba ɗaya a ciki ya fi wayansu dubu sama da haka bane ga nauyin su ga yawan su hmm. suka ce wannan hadisi na manzon Allah ga ma'anarsa eh. da kamata ya sa'an nan kuma cikin tabi'ai su ma ka suka faɗa in ka gangaro daga sabai kuma ka ce to manya-manyan malamai mazhabi mai suka fada dukkan su abu hanifa shine farkon su hmm. Imam malik Imam shafi'i Imam ahmad su ma mazhabin da suka tafi faɗa kenan to da kamata a ce duk wanda ya faɗi wani abu na haka ya yi rashin kunya ko ya yi kaza ko ya yi karambani ko ya yi kaza saboda wannan addinin musulunci farko wanda ya imani da shi shine abubakar yaya kuma zai ce abu kai maka ce gashi nan tun da manzon Allah ya faɗa kuma ya ce tawadda'u fi'ilu amrin yaushe zan ce alwala ba tawarware ba ga manzon Allah ya faɗa amma duk da shi tun da abin da ya fahimta kenan dole a kyale shi ba yadda za a yi da shi saboda me saboda shi ma yana gudun kada ya saba manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam su kuma wayance manyan malamai suna nuna maka abinda suka fahimta kenan daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nauyin su bai isa ka bar abinda ka fahimta ba to amma matsala ce ta addini gwargwadon fahimtar mutum ranar lahira Allah ba zai kama ka da fahimta ta ba bai kama da fahimtar ka ba abinda ka fahimta abinda aka ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna in baka sani ba ka je ka tambayi malamin da ka amince da shi ya nuna maka in Allah ya baka fahimta kai ma ka fahimci gaskiya ka kauce don son zuciya shi Allah zai kama ka da shi ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye Mm. Mm. Mm. so nawa za ka ga mutum ya faɗi ya rawaito hadisi ko ya to ya canza kenan mana ai sun ce mansuhi ne kuma dan ya ci abinci ya yi alwala yana nuna cewa mustahabbanci ne ko wajibi ne sai an sake alwala mustahabbanci ko sunna ko mustahab alaysa kazalik babu nasril wudu'i mimma massatun nar mimma babin da ke bayanin cewa an shafe hukuncin yin alwala dan an ci abin da aka dafa da rusa to za mu ga shi ma nasoshin da suka zo a kai قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم akala katifa shatin sun masalla wa lam ya tawazza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karfatan akuya ya tashi je sallah bai sake alwala ba kafada ko karfata ko cinya ko naman rago ko naman sa haka za a ci danye sai dai in ayi mai an gasa ko an dafa ko an soya sai ya tashi ya je sallah bai alwala ba wannan na nuna cewa wancan alwalar da aka fada ko an shafe ko ko ba wajibi bane ko ko ba ba ce alwalar ko ko ana nufin da alwalar ka wanke hannunka ko ka kokura bakinka hadisi na ɗaya kenan قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس وحول السند قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وحول السند قال وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما manzo Allah ya ci nama ko ya ci kashi da akwai nama a jikinsa thumma salla sa'annan ya tashi yayi sallah ولم يتوضا بالولاء با ولم يمس ماء بما كركر باكي با ولم يمس ماء بي تبروا ابو بالله يا وانكي هنو سكو يا كركر باكي wannan nassi ne na cewa me ba sai an sake alwala ba ko qala wa haddathana muhammad ibn sabbahi qala haddathana ibrahim ibn sa'd qala haddathana az-zuhri an ja'far ibn amr ابن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف يأكل منها yace ya ga manzo sahabi ya ga manzo Allah na karta yana yanka yana ɗeba da karfata yana ci tun salla sa'an nan sallah wa lam yatawadda bai sake alwala ba ba nasi ne? uku kenan ko hadisi na hudu قال حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو عمرو بن أمية الدمري عن أبيه قال إتي ما هي في رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة yace na ga manzon Allah na karta yana yanka daga karfata daga kafadan akuya ko rago ko tunkiya fa kala minha sai ya ci fa du'iya ila salati sai aka kira shi zuwa sallah fa sai ya tashi wata raha sikina sai ya jefar da wukan da yake yanka nama yana ce din wa salla wa lam yatawadda yayi sallah bai yi alwala ba قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حديث هو قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ ما تم منزع الله تشي منزع الله يأتي تشي منزع الله نسو كتف منين كتف cinya cinya ko ka cinya kati karfa manzon dama sun ce manzon Allah na son wannan cikin jiki ta ce manzon Allah ya ci kuma bai yi sallah bai alwala ba suma ita nata nassi ne summa salla da ya ci sa'an nan ya yi sallah wa lam ya tawassa bai yi alwala ba قال عمرو حديث نبير حدثني جعفر بن ميمون حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمرو حديثنا بقوي حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أنكر بدك أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئتي أشهد أشهد ma'ana mahallin kaman ya san ana musu kenan yace ashhadu la kuntu ashwi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama batna shati thumma salla wa lam yatawadda yace na na ina kafa shaida na tabbatar na kasance ina gasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayan ciki hanta da koda da hanji da menene ثم يأكل وفي, وفي كلام آه وفي الكلام tabbas na gasa ma من ذا الله كاين أنت كودا da menene hajji da saifa da menene summa akala sa'an ya ci summa salla sa'an ya tashi salla wa lam yatawadda bai sake alwala ba hadisin da ke gaba قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا أكتي من الله يا شانونو ثم دعا بماء سيتي أكاو مسروا فتمد مضى سيكون كرباكينسا وقال سيتي إن له دسما يتي ينا دا ميكوني شيسان كرباكينسا to me ina ma na kawo wannan hadisi ana nono an dafa shi da wuta ne sai ta yi kafin ya zama kindirmo za ya dafa da wuta sa'an na aza ko kawai kaje kindirmo da fafe ko danye ba haka ke faɗa ba eh akwai da fafe sa'an nan kuma Eh, nonon akuya nono da za su tsatsa da hannu wayan ba a sha sai aime sai an tafasa ba a dora kawai da madarar ma kanta ba haka ba ne to ina ma na shigowa ma wannan hadisi anan bai ce ya ci abu ba a ce ya ci abin da aka dafa da wuta ba aka ce ya sha nono nono ko madara ko kindirmu sai ya ce a kama su ruwa ya kurkure baki dan ya nuna maka cewa wancan cewa a yi alwala din abinda ake nufi ka kurkure bakin ka wanke hannunka saboda yace inna lahu dasama yace ai yana da eh, yana da maiku hadisin da ke bayan sa qala wa haddathani ahmad ibn isa قال حدثنا ابن وهب قال واخبرني عمرو وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الاوزاعي قال وحول السند قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب باسناد اقيل عن الزهري مثله قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عمرو بن حنحله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tufarsa ya saka ya yi shiri ya fita zuwa sallah fa utiya bi hadiyati khubz wa lahmi sai aka kawo masa kyauta kyautan gurasa da nama ma'ana miya da da gurasa kenan فأكل صلاة لقم زي ما زال الله يدوكي لوما قد أوكو يتي يدوكي يتي يدوكي يتي سو أوكو ثم صلى بالناس سأل نيم متاني صلى وما مس ماء بيتبر هو أبو بلي قلت ربا جيكو يوجه قال وحدثناه أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس هذا هو الفرق وأن من يمن يما لميت da suka ce in an ci abin da aka dafa da wuta alwala ba ta warware ba ba su ce don karfinmu ba don mun isa ba don mu ne ba don muna da na suka ce wannan hadisin da manzon Allah ya faɗa mu mun ɗauka cewa an soke wannan hukunci ne shi yasa muka fassara haka ko ku a'a na biyu a'a abinda ake nufi da alwala mutum ya wanke hannunsa ya kurkure bakinsa kada ya shiga a lokacin da in aka ci abinci ake ban an rake hannu sai ayyaya sha shi a to in ka je matarka ta dafa ma abinci da daddawa da ba ba nama ba sai daddawa da kifi da menene yayi karni in ka ci ka riga yawunka kuma kai haka duk wanda kaje kai musafaha da shi ya zaka yi kowa duk wanda kaje ka zauna kusa da shi ya zaka yi in kaje kwanta ba kana bacci bera kenke komai sai zo ya Da to shine sai manzon Allah ce maka ka wanke shine ma'ana tawaddu ma'ana ku koyi tsafta ku saba da tsafta mutum ya ci abinci ya wanke hannunsa ya kurkure bakinsa sai ka shiga cikin jama'a ba za a ji karnin daddawa ba ba za a ji karnin magi ba ba za a ji karnin kaza ba ba za a ji karnin kaza ba ba sai dan karfin mu ko dan mu isa ba a shar'a ba wanda isa sai wanda ke tare da nasi tare da cewa in a ce akwai ɗaya da ya isa sun isa sai na bakar bai isa ba sai na umar usmanu aliyu na ra'ayi aisha ba ta isa ba amma duk da shi ba sai dan mun faɗa shi ne dole a faɗa a ɗauka ba eh, sai ku saman ma wancan tawili ko mafita ba a cewa dan mun mun ce kaza a'a manzon Allah ne ake cewa dan Allah ya ce kaza dan manzon Allah ya ce kaza mun gane ko shi ya ce manzo Allah ya sha nono ya ce akwai mai ku fi hisbi babul madmada min shurbil labani qala al ulama wa kadhalika ghayruhu min al ma'qul malamai suka ce in an ci wani abu ana so a kurkure baki ko a wanke hannu amma mustahabbi ne ba wajibi bane ka je ka takura ma mutane wal mashrubu yustahabbu lahu al madmada wa li alla tabqa minhu baqaya yabtali'uha fi hal as salati wa li tanqati al zujati wa dasmi wa yatahharu famuhu yace sai ka wanke bakinka saboda kada ka je kana cin nama kamar yadda ke faruwa cikin azumi ana kiran sallah ya dauki kosai ka dauki kaza kana ci ka gama sai ka kuma a da ikama kana Allahu akbar saura na bakinka kuma ba za ka yi hakura haka ka masallah sai ka rinka me sai ka rinka me kana hadiyawa to shi yasa aka ce sai ka kurkure baki komai ya fice sai kai sallar ka lafiya lafiya ka gama babu ludu'i min luhumil ibli abin da ya faru a nan shine kuma za mu gani a nan aka ce in mutum ya ci iya alwala ya ci naman rakumi alwala su tawarware sai ya sake alwala mun gane ko to irin yadda aka samu imam muslim ya kawo hadisan da ke nuna cewa lalle wajibi ne mutum ya ci naman rakumi alwala su tawarware wajibi ne sake alwala sai ya kawo kuma hadisan da ke nuna cewa an shafe wannan hukunci al'amari ya tabbata akan kaza kaza kaza shi wannan hadisin babin kadai kawo amma malamai su ne suka yi bayani kamar inda zamu ci insha Allah qala hadathana abu kamil fudail ibn husayn al-jahdari qala hadathana abu awana an usman bin abdullah bin mawhib ibn ibn mawhab an ja'far bin abi an jabir bin samura أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا متين يتم بيمن الله صلى الله عليه وسلم يسي أتوضأ من لهوم الغنم in na ci naman tunkiya ko rakumi eh, eh, eh, naman akuya ko tunkiya ko rago ko sako in na ci zai da sake alwala kala in shi ita fatawadda wa in shi ita fala tawadda ce in kaga dama kai alwala amma ga dama kar kai alwala wannan yana nuna cewa wanda ya ci naman sa ko rago ko akuya ko tunkiya ko menene ko kaza ko mai wa'in abubuwa duk in ka ci in kai alwala ka ci alwala ka tawarware kenan a yace in kaga dama ka sake alwala in ba ga dama ka sake alwala ka ka sake in ka sake nurun ala nur in ba ka sake alwala ka ta farko tana nan an baka zabi inda wajibi ne ba za a baka zabi ba mun gane ko sai kuma ya sake tambayar manzo Allah kala atawadda'u min luhumil ibli to ne alwala na ci naman rakumi sai sake alwala kala na'am fatawadda min al-ibl eh kai alwala ka sake alwala don ka ci naman rakumi akwai bambanci tsakanin jawabin nan da can ko babu bambanci menene bambanci tsakanin su nan umurni ne can kuma an baka zabi in ka ga dama ka yi ba ga dama ba ka bari nan kuma umurni aka baka to menene fiqh wannan mas'ala cewa wajibi ne ka ci namara kuma ka sake alwala amma don ka ci tunki akuya mai ka ci namara ba sai ka sake alwala ba mun gane ko kala sa'an da shi sake tambaya ta uku a usalli fi marabidil ghanami zan iya sallah a garkin raguna da akwai da tumakai da awakai qala na'am sai manzo Allah ce eh zaka yi sallah kala a usalli fi mabarikil ibli kala la sai ce zan iya yin sallah a garkin rakumi sai ce a'a me ke nuna me ke nan ake nunawa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك وأول السند قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعفاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي أوانه to wannan hadisi da aka bayyana yana nuna cewa zahirin hadisi in kai alwala sa'an nan ka ka ci naman rakumi sai ka sake alwala ba haka manzo Allah ya umarce shi ba wal amru yaqtadi al wujub sai sai ce amma ahkamul babi yace hukunce hukuncin da wannan babi ya kusa. fahtalafa al ulama sai malamai suka kari juna ilimi fi akli luhumil jazuri dangane da wanda ya ci naman rakumi bayan alwala fa zahaba al ila annahu la yanqudu al-wudu min yace mafi yawancin malamai suka ce in mutum ya ci naman rakumi alwalarsa ba ta warware ba mun gane ko to yaya za su yi da wannan hadisi mimman zahaba ilaihi yana cikin waɗanda suka tafi kan cewa cin naman rakumi baya warware alwala al-khulafa'ul arba'a ar-rashiduna Abu Bakrin وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومن أصحاب المذاهب ومالك وأبو حنيفة والشافعي والشافعي وأصحابه dangane da tabakan mazhabai mazhabi nawa ya tawaye ya fita cikin nan daya mazhabin wa imamu ahmad bin hanbali wa zahaba ila intiqad al bihi ahmad bin hanbali wa ishaq bin rahawai wa yahya bin yahya wa abu bakr bin al-munzir wa ibn khuzaimah wa ikhtarahu al-hafiz abu bakr al-bayhaqi وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا ce malaman hadisi da yawa suka ce in mutum ya ci naman rakumi zai sake alwala saboda me saboda ya ce a atawadda'u in akaltu la qala fatawadda alaysa kadhalik ووفي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واحتج هؤلاء بحديث الباب نعم min من لهم من لهم الإبل يتي su ma sun ce in an ci naman على ولا ta warware. وعن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به yace an tambayi manzon Allah cewa in an ci naman rakumi a sake alwala sai ce eh fa amara bihi sai da a sake alwala قال أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه صح إمام أحمد بن حنبل ده إسحاق بن راهويه ba su ga cewa wa'ancan kulafa'ul arba'a da imamu malik da imamu kaza sun ce ba sai ce sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadha hadithani yace hadisai biyu sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisu jabir wa hadisu bara'i wa hadha al dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi yace wannan hadisi da suka inganta guda biyu cewa manzon Allah ce a sake alwala in an ci naman rakumi sun fi karfi amma manya manyan malamai sun ji sabanin haka to me ke jawabin su karfi suka nuna sun isa don ba isa a ce yi musu gyara ba don su ne kaza don su ne kaza sai ka ce a a ai ba nan a shari'ar musulunci ba wannan ba ba nuna karfi abin da ke karfi shine karfin hujjanka in ka ce kaza ba kaza haka ne sai a ce to wancan kuma nasin ya zaka da shi sai ka ce saboda kaza kaza kaza وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر yace jumhur wa'anda suka ce in an ci naman rakumi ba za a yi alwala ba ba su ce da mun isa ko ba isa a ja da mu ba sai suka ce ai jabir ya rawaito hadisi da yake kana akhiral amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma masatin nar yace karshen al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bar a sake alwala dan an ci abin da aka dafa da wuta mun gane ko to har yanzu su da suke cewa za a sake yanzu ce a ai wannan nassi amu ne kuma nassin na sake alwala da cin naman kuma khas ne wal khas muqaddamun alal am fi usul al-fiqh ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله alam. to wanne ne wacce wanne ne mazhabi mafi inganci shin naman rakumi na warware zai warware alwala ko ba zai warware alwala ba a wajen wanda suka ce zai warware imamu ahmad da waɗanda suka faɗa in ka ci naman rakumi alwala ka ta warware a wajen su sai na abubakar sai na umar usman ali imam malik da imam shafi da imam in ka ci naman rakumi alwala ka bata warware ba akan waɗanda suke cewa an ci naman rakumi alwala ta warware su suka ci naman rakumi a wajen su alwala ta warware to shin kai da mazhabin ka cewa cin naman rakumi ya warware alwala in kai alwala suka ga kashi naman rakumi ba za su bi ka sallah ko ba za su bi ka sallah ba eh za su bi ka to saboda me za su bi ka ha eh eh, eh. saboda sabanin da ya zo eh, mana ikhtilafu tanawwu ne fahimtar nassoshi ne da a ce wani mazhabin na da nasi wani ba shi da nasi eh, ba za a yi mukarana ba komin girman mutum kuwa wannan nassi ya zo wannan nassi ya zo kai ka fahimci kaza wannan ya fahimci kaza kowa sai ya gini kan fahimtarsa ba haka ba ne? sa'annan ba kowa ibadarsa ta yi ko ba ta yi ba addinin sa yayi ko bai yi ba ثم قال babu dalili ala أن من تيقن, من تيقن ثم شك في الحدث وله أن يصلي بطهارته تلك يجي باب لك بيانه إن اليقين لا يزول بالشك وإن كان يقيني تيوا الولاء kana da alwala sannan sai shakka ta zo maka cewa alwalan nan ko bata warware ba ai ko alwalan nan ta warware yana tunawa da cewa yayi kaza yayi kaza suka ce matkan ba yakini ka samu na cewa alwalan ta warware ba ka na nan sawa'an kana cikin sallar kake wannan shakka ko bayan ka'idar da sallah ne wannan shakka ta zo suka ce alwalanka tana nan sai in ka samu yakini wace yakini da zai zo ya kore yakini yakini ke kore yakini shakka ba ya kore yakini ko shakka na kore yakini inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a inna al-yaqina la yazulu bi-shakk alaysa kadhalik ka'idoji kenan na usulul fiqh ana karanta usulul fiqh kuwa eh ina ba mustara hadis ba usulul fiqh ba ko kyakkyawan sanin hadisi ba a tashi ana tada jijiya za a yi fada za a yi kaza kaza haramun ne kaza wajibi ne kaza halal ne kaza ga wayanda suke ilimin gashi nan kowa ya tafi amma duk da shi ana samun ana samun sabanin fahimta sannan kuma kowa sai a kyale shi akan fahimtarsa don wanda yake wanda yake a wajen shi ya tabbata cewa an ci naman rakumi alwala ta warware kai tsayin ya ci naman rakumi alwala ta warware ba zai iya yin sallah da wannan alwala ba sai ya canza wanda ce a'a cin naman rakumi ba ya warware alwala ko ya ci naman rakumi ya alwala ya ci naman rakumi alwala na nan amma duk da shi in suka yi sallah wannan zai bi wannan sallah wannan zai bi wannan sallah haka sahabbai su wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza wannan a fahimtar sa shi ba zai iya yin haka ba in ya yana ganin ibada sa ba ta yi ba wannan kuma yana ganin kaza zai yi to akan haka in ta kama za ka bi shi sallah dole ka bi shi sallah sallah ka tayi sallah sa tayi ba kafir ta juna suke yi ba ba zage zage ba kaza ba a'a a'a ilimi ake zubawa wanda ke da ilimi ya kawo amma in baka da shi dole ka je kai karatu dole ne wannan ba abin da zai magance jahilci baya magance ilimi jahilci baya magance komai hauka baya ta magance komai komai ka a'a ilimi ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin abin da ke magance yanzu lokaci ne mutanen Kano yanzu kansu ya waye ba abin da suke so sai ilimi me kake fada ba wa ke fada ba eh. isma ila ma qala unzur ila ma qala la ila man qala eh. ka kalli me aka fada kada ka kalli wane ne yake fada in wane ne yake fada wanda kake so ko ƙarya dole ka dauka wanda baka so ko gaskiya faɗa ba a'a me ake faɗa da ake faɗa ne yanzu mutanen Kano abin da suke so ilimi zo ka baje ilimi ka karanta ka yi bayani ka yi menene da menene shi ke shikenan ranka ya dace ba ka da shi a aje kai karanta. fitina ba ta da amfani yanzu an gama lokacin lokacin fitina ya wuce insha Allah sai an zo karin nan an yi shekara na ba tashin hankali ba fitina ba komai insha Allah ka'idoji na zaman zaman lafiya za a zo a waye gari in ka tara fitina da hauka sai ana ganin kamar haukaci ko wawa ko sauna ko mayaudari ko menene mace amana tashi ka je kai karatu shine maganin ka in baka tashi kai ba shikenan ba zai yan shekaru kaɗan aka samu ana ta fitintinu a je ana ta kashe mutane Lagos mutanen Kano za su su kashe duk wani duk wani kabila din aka ce a'a ba wannan ne gaskiya ba don wani ya yi kaza ba za a kama aka jajirce aka ɗaure aka fi karfin zuciya ga Kano ta samu daraja da ɗaukaka kowa zo wannan ya sayar da gidan shi Kaduna ya je Abuja ya je daga Lagos ya zo Kano ya sai gida ko ya gina gida ya kawo iyalansa nan ana zaune lafiya tunda an tashi hankali su uku ba yake fitina ba ku yi ta karatu za shi neman abinci ya kawo eh. ba ta samu daraja ba da a ce lokacin an yi fushi bari mu dau fansa mu sha kaza ka shi kenan wani ya yi kuskure wani ya yi kuskure shi ta ga yanzu ko ina ka bi cikin karo buloti baya tabo haya ba ya ya ya karfin kai ba haka bane ba daraja ce a kanu ke babin da ke bayanin dalilin cewa duk wanda ya sakankance tsarki alwalar kananan don shakka ta zo ba za ta warware maka alwala ba sai an samu ya shi ne zai warware alwala to abin da ya faɗa kenan fikihun masalan kenan mu gani yana da hujja kan haka ko ba shi da hujja mu gani aina mahallu shahid minan nas قال وحدثني عمرو الناقد ليكا وانا hukunci yace dan ni na isa ni ne muslim ni ne limamin hadisai ni ne na isa ni ne kaza ni ne kaza ba zai ce a'a malami na yace wa haddathani amrun naqid wa zuhair bin harb su bi duk malamai na ne su suka faɗa min sai kuma ya canza hanya yace a'a da naje ma wancan unguwar na dauko sai da naje kuma wancan unguwar wani malami yace wa haddathana abubakar bin abi shayba jami'an an ibn uyayna malamai na guda uku kenan suka faɗa min dukkan kuma daga ibn uyayna hala ya ce haddasa na sufyan ibn uyayna an suhri an sa'id wa abbad ibn tamim an ammihi suka ce shukiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu أو شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أو شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه an kai karan wani mutum an faɗa cewa wani mutum yana nan yi hayyalu ilaihi annahu yajidu shay'a fi salati wani mutum yana sallah sai ga tashuwa wasu ya zo masa kaman alwalarsa ta warware kamar ya fitar da iska kamar ya gurba ta yanayi kenan kala sai manzo mana yaya zai kana cikin sallah mana zaka zaka mutum zai ta fara sallah ba da yana da yakinin alwala ba sai kana da yakinin kai alwala to sai sai shi zai ma ai wannan alwala ta warware ai kai kaza ai kai kaza qala sai manzo Allah ce la yansarifu kada ya bata wannan sallah hatta yasma'u sauta hatta yasma'a sautan aw yajida rihan sai in ka ji karara ka ji karan fitar iska ko ka ji doyin iska din to shine ka samu tabbas cewa alwalanka ta warware to sai malamai suka ja hankalin mu suka ce ma'anahu قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد كيسكتي وندي ونن تنبيه شيني عبد الله بن زيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه in wani ku ya samu cikin sa na kuji yana rudewa sai masa ya shiga masa ya masa iskali akharaja minhu shay'un amla ya fitar da iska ko bai fitar ba alwalas tawara kuma tawarware ba fala yakhrujan min almasjidi kada ya fita daga masallaci mana kada ya bata sallar eh sallar kuma kada ya sai ji sake alwala hatta yasma'a sautan aw yajida riha mahallu shahid kenan cewa tunda kana da yakini na alwala shakka ba za ta gabarwar Allah ba to kalmar da ta zo ciki sai in ya ji karan fitan iska ko ya ji doyin iska ɗin sai malamai suka ce ba lalle ba ne sai ka ji karan ko ka ji ɗoyin in aka samu abin da ya tabbatar da hakan in ya faru mana alwala ta warware ma'anahu ya alamu wujuda ahadihima ka san cewa iskar ta fita to in ya zama na iskar da ta fita ba ta yi kara ba fa in kuma ya zama na iskar ma bai wari ba ce fa kuma gashi ka ji iskar ta fita za ka za ka sake kuma ba za ka sake ba za ka sake wala as-sima'u wash-shammu bi ijma'il muslimina yace ba sharafi bane sai ka ji warin ko ka ji karar in ka samu tabbas cewa iska ta fita ka matse ka matse ka kubce ta fita sai ka sai ka yaya sai ka sa sirrin alwala to shine sai ce wa hadal min usulil islam yace wannan hadisi asali ne cikin asalin musulunci ginshiki ne cikin shikashikan musulunci cikin shikashikan kafa ka'idoji kafa hukunce hukunce na shari'a wa qa'idatun azima min qawaid al-fiqh wa hiya shine anna al-ashya'a yuhkamu ala usuliha hatta yutayaqqanu khilafu zalika yace komai ana barin shi yanda yake ne shakka ba ta zuwa ta sa abu ya canza sai dai in an samu yakini da ke zuwa ya nuna cewa wannan abin ya canza ko ya fita hayyacinsa ko ya ɓaci wala ya duru shakku sari'u alaihi alaiha shakka da ta zo ta tarar da abin nan abu na cikin yakini wannan shakkan ba ta yi ta ba ta wannan abin ba فمن ذلك yana الباب يتي ينا كيوا إن قائدوجي مسألة بوانا بابي wanne shi kirin cewa yana da tsarki sai shakka ta zo masa cewa alwalan ko tana nan ko ba ta nan sai a ce hukuncin shi a shar'ance alwalan kana nan kananan nan sai in ka samu yakini ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة إذا بابو بمبنتي tsakanin cewa wannan الشك كان تاسع ka ne كان cikin sallar kafin ka هو ko bayan ka idar da كان shakkar ta لك أنا na nan هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وهو في عن مالك رحمه الله تعالى رواية كاملة إمام مالك هذا رواية بيو دقا إمام مالك to shi yasa wani mazhabi ma malika ce shine suka zo a in kai shakka cikin alwala alwala ka ta wani a shakku menene cikin fifi kaza ka ta hakuki ihdahuma annahu yalzamu alwudu in kana shakkuhu kharij as-salati wala yalzamu in kana fi as-salati waya ta farko yace in mutum yana cikin sallah wannan shakka ta zo alwalar ba ta warware ba sai cika sallarsa amma in bayan ya idar da sallah ne alwalar ta shakka ta zo cewa an yi alwalar ba ta warware ba yace shi sake alwalar alwalar ta warware wa thaniyat yalzamuhu bi kulli hali mazhabi na biyu riwaya ta biyu ko kaka duk sa'an da ka samu shakka cikin alwalar ta warware ko ba ta warware ba zai kici sai ta warware وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وزن شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء يكي ونن magana ta cewa in mutum ya shakka alwalar tawarari cewa alwalar tawarari suka ce a wannan matsala ce shazza don ga nafi ka'ida a cikin ce wanda yake kinin abu abin ba zai gushe ba sai in an samu yakini da zai zo ya gusar da wannan abin wala farka fi shakki bayna an yasawi al-ijmalani fi uku fi uku il hadasi wa adami yace babu babu bambanci ka zo kana shakka shakkan ta ya karfi ina ma shakka ma ma shakka a ko kwanto rashin tabbatarwa sai mai kuma rashin tabbas sai kuma mai kai kawo wasu wasi ba su ne shakka ba ba ذلك أن مراتب العلم ست العلم الجهل التقليد الشك الظن الوهم ذلك أن كل ما تعرفه إما أن تكون متيقنا أن تكون جازما مما تعلمه فله ثلاث مراتب إدراك أن النسبة إدراك النسبة إما أن يكون مجزوما بها النسبة إما أن تكون مجزوما بها أو غير مجزوما بها فالمجزوم بها على ثلاث مراتب المرتبة الأولى العلم المرتبة الثانية الجهل المرتبة الثالثة التقليد وما هو العلم العلم هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية أملك عليها دليل ما هو الجهل إدراك نسبة مجزوم بها لكنها غير واقعية خطأ ما هو التقليد إجراء نسبة مجزوم بها واقعية لكن لا أملك عليها دليل غير أن شيخي أو أستاذي أو والدي قال ilimi kenan nah. duk abin ka sani ko ka yanke cewa ka sani ko baka sani ko ko kana shakka abin ka sani kai yanke cewa ka sani ya kasu kashi uku ilimi jahilci taklidanci menene ilimi ilimi shine ka san abu ka yanke cewa haka abin yake a kashe gaskiya kuma haka abin yake kuma kana da dalili a hannunka ya kai martabar ilimi duk abin da ya gaza haka bai kai ilimi ba ko jahilci ko taklidanci misali Allah ɗaya ne na yi yanki da haka kuma a kashin gaskiya haka yake ina dalili ka ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a الثاني Sani رسول rasulullahi wa anta jaziman bi zalik wa kuma a kashin gaskiya haka ke muhammadu rasulullahi manzon Allah ne annabi muhammad manzon Allah ne ka san haka kuma ka yi da haka a kashin gaskiya kuma haka yake ina hujjarka muhammadu rasulullah ya kai ilimi mataki na biyu jahilci menene jahilci yaya aka samu kuma jahilci ya shiga cikin matakan ilimi ai kai abin da ka sani shine jahilci kishiyar ilimi to ba a jahilci ba shine kishin ilimi jahilci shine ka fahimci kuskure idraku nisbati ka san abu ka yi yakini cewa haka abin yake amma a ƙarshen gaskiya kuskure ka fahimta ya ke kima jahilci ka san abu kuma ka yi yakini cewa haka yake ka tada jijiyoyi ka yi fada a tashi a zauna a fada a yi shiru amma a ƙashin gaskiya kuskure ga fahimta ta zama ja'i shi sa matsala ka tafi kowa wa wahala e, matsala ta uku shine taklidanci taklidanci shine ka san abu kan yanke cewa haka abin yake a ƙashin gaskiya kuma haka abin yake amma ba ka mallakar hujja dalili akan haka menene masdarin iliminka malaminka ya fada maka shehunka ya fada maka kaga iyayenka suna yi kamar duk yawo ya tashi ga gidansu kowace shekara zai ga ana azumi wata ramalana malamin sa ya fada masa shehunsa ya fada masa ya ga iyaye suna yi ya san azumi wajibi ne kuma aka yayi yake da haka a shin gaskiya kuma haka abin yake amma ba shi da hujja gani yayi ana yi sai ya fara shiga islamiyya ya fara karatu ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba ya mallaki hujja daga yanzu ya tashi daga taklidan shi ya koma ma ilimi ke mataki uku kenan ko tai dora nisba bai da majzumin biha abinda ka sani amma ba kai ba ka yanke cewa haka yake ba akwai shakka akwai taraddudi shi ma matakansa guda uku ne النسبة غير المجزوم بها على ثلاث مراتب المرتبة الأولى الشك المرتبة الثانية الظن المرتبة الثالثة الوهم فما هو الشك إذا abin da ka sani ba ka yi yanke da shi ba shi ma matakansa guda uku ne mataki na farko shakka mecece shakka istiwa'u tarafayil qadiyya kana shakka kan wannan abin ko haka ne ko haka ne ka kasa rinjayar da ɗayan ɓangaren akan ɗaya shakka ta yi kai matuka ba za ka iya fifita ɗaya akan ɗaya ba to shi ake ce shakka duk sa'an da ka iya karin jayar da wani ɓangare to ɓangaren da aka rinjayar ɗin sunan shi zato ɓangaren da aka jayar da wani a kansa shine wahali shine ruhu eh. ba haka ba ne? matakan ilimi guda nawa ne kenan guda shida na farko ilimi na biyu jahilci na uku bakalidanci na hudu na biyar zato na shida wahami maratibul ilmi ke an nisabul ilmiya kenan النسب العلمية النسبة إما أن تكون مجزوما بها أو غير مجزوم بها والمجزوم بها على ثلاث مراتب نكرر نعيد هذه الكلمات لترفق في أذهانكم المرتبة الأولى العلم فما هو العلم؟ العلم هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية أملك عليها دليل مثاله الله واحد أنا جازم بذلك وفي حقيقة الأمر كذلك وأملك عليها دليل قل هو الله أحد المرتبة الثانية الجهل الجهل ما هو الجهل الجهل هو إدراك نسبة مجزوم بها لكنها غير واقعية خطأ في حقيقة الأمر kamar yadda falasifa da suka ce asalin dan adam daga biri yake a lokacin sun yanke cewa haka ne abin da takalmi takalma yi masa yawa sai ya balle والنسائي ولا فرق في الشك بين أن يسوي احتمالان في وقوع الحدث babu bambanci cewa shakkan ta kai inda ta kai an kasa rinjayar da ɗaya bangaren kan ɗaya bangare ka ce duk da shi ba zai warware maka alwala ba sai ka samu yakini wa adamihi aw ya tarjau aduhuma aw ya ghalibu ala zannihi ko ka rinjayar da ɗaya ko ko galibin zadon ka yana kaza fala wudu alaihi bi kulli halin kala ashabuna wa yustahabu lahu an yatawadda ihtiyatan ومن مسائل القائلة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو إتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا أو أنه ركع وسجد أم لا أو أنه نوى الصوم أو أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادة وما أشبه هذه الأمثلة وكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحادث yake yana karkashin wannan ka'ida abin da ka sani kai yakini kana tare da matanka yakina ke shakka ya zo maka anya ban sake ta ba kuwa a cikin zantuttuka da aka yi anya ban sake ta ba ba shakka kenan ba shakkan ta yi karfi ka kasarin jihar da tsaya a auren nanan shakkan ya zo kan zato karin jihar da bangare daya sunan shi zato auren na nan na yi kayan niyya ka kara ki in azumi shakka ya zo azumin ka na nan duk abin da kai ya kini ka fara kana ciki sai shakka ya faɗo to shi ke nan aikin ka na nan ita shakkar ita ce ta kasu kashi biyu akwai shakka babba akwai shakka karama babban shakka ita ce kai kai ka kasa ganowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum wa lam yadri kam salla salatan aw arba falyabni ala mastayqana thumma yasjudu sujud as-sahw wa fi riwayatin idza salla ahadukum wa lam yadri kam salla salatan aw arba falyabqa falyataharra as-sawab wannan hadisai guda biyu su suka raba shakka gida biyu shakka babba da karama manzo Allah ce in dayan na sallah sai ya manta ko sallah raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu sai manzo Allah ce to kai gini akan yakini duk sa'an da kake shakka raka'a ta farko nake ko ta biyu to ta farko ita ce yakini ta biyu shakka ta zo yace sai kai gini kan ɗaya kake biyun ka ka jefar da ita in ka idar da sallah sai kai sujudan sai kai sujudan sahawi wata riwaya sai manzo Allah ce in kana sallah sai shakka ta zo maka raka ta ɗaya ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku sai ka kirgadi abin da kake gani kai kirgadu ka gani cewa wanne ne wace raka'a ce akwai shakka da za ta zo ma da za ka tsaya awa ɗaya cikin sallah ba za ka yi ganewa ba akwai shakka da za ta zo ma in ka mai da hankali kake a kai wannan raka'a da yake ko a'a wannan raka'a biyu ce saboda abubuwan da kake gani kai ka saba sallah in kai karanta fatiha bayan fatiha ga surar da kake karantawa sai zo maka anya ba wannan sunce sura ko nake ba ko wata sura ce to ka anya wannan raka ta biyu ce to ka kirga do kenan a lokacin akwai sujudan da zaka yi tare da cewa duk inda ba ya kama kan kai kabli sallah ka tayi duk inda kabli ya kama kan kai ba ni sallah ka tayi abin da ake nufi shine mecece shakka shakka ita ce abu ya rikice maka kadarin jihar ɗaya bangare kan ɗaya dukkan su karfi su ɗaya a wajenka shine shakka min al-mishkak hada abu da abu shaki silahu wa allazi ya dummul wanda yake tattaro makamai a jikinsa shine shakka kenan ka kasarin jihar da ɗaya ɓangaren kan ɗaya to kana cikin shakka duk sa'an da ka ga cewa a'a ai kaza ne to kaza ne din nan bai je can farko ya zama yaki ne ba har yanzu yana cikin shakka yana cikin zato zato ake ce masa ɗaya da aka rinjar da ɗaya aka ya zama wahami rudu kenan mun fahimta Allah ya sa mun fahimta hmm. mai yakinin wa

sai malamai suka ce ba abin da ba ba ne sai kaji ko kaji warin ko kaji abin ka sani to shi hanya yake sanin abu wani zai iya faɗa maka ba haka bane yasa suka ce ma'ana ya alamu da harima wa layi taratu sama wa sham bi ijma'il muslimina ba lalle ne sai kaji in wani ya iya faɗa maka fa eh to sa'an nan wani ya faɗa maka kuma ɗin har yanzu ana kwai me ya faɗa maka to sun ji wari ko sun ji kara sai ta yi karin daga wani wuri sai ta yi warin daga wani watakila shi ne ke magana shi ya yi a to shi ke sai ya tashi je alwala eh? to bai bacci ba kenan idan sa biyu kenan idan sa biyu kenan amma yi da ya riga ya rufe haikuma kuma manzala ce al'ainu wika usahi idza namatil aynan intalaqa al-wuqa yace idanu guda biyu in idan kai biyu gangaran ba bacci shine madaurin dubaraka idan ka biyu ba gengedi ba bacci to shine madaurin dubaraka kenan duk abin da fito zai ko shiga ko fita ana sane har kana rufe ido kana barci to shi kenan dubaraka ba ta da madauri kenan a buɗe take komai zai iya fita da haka bane ha ah? akan azancen jahilci ba aljahalu shine ka san abu kai yanke akan haka kana ta da jijiya amma a kashin gaskiya ka fahimci kuskure ne shine da falasifa suna suna da ilimi suka ce ai asalin dan adam biri biri ne a lokacin duk ilimin lokaci ya tabbatar da haka ne amma a kashin gaskiya daga baya suka yi kace wannan ma wauta ne shine jahilci eh. ai ba abin da yafi jahilci wahala jahilci ba shine rashin ilimi ba ka fahimci kuskure shine jahilci ke sa an kaje za ka yi wa'azi duk wanda za ka je ka kira su zuwa addini din ko ka ilmantar da su idan sun kasu kashi biyu akwai ummiyina wanda suke ba komai cikin kwakwalwarsu ko zuciyarsu kamar mata kamar mutanen kauye kamar menene da menene to al'amarin su ya fi sauki ɗari bisa ɗari da jahilai eh. jahilai shine sun fahimci wani abu ko an sanar da wani abu ko an cusa musu wani abu to duk sa'an da ka zo aiki biyu za ka yi game da su wancan kuma ummiyi na al'ummiyi nisbatun ilal um shine wanda bai yi karatu ba bai yi rubutu ba bai ji ba bai gani ba balle ta da jijiya kana ce masa Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza zai ce alal aini war ra ba ka da wani aiki dama ka samu zuciyarsa ba komai amma duk sa da kaje wajen jahilai to aiki yanzu muna cikin masallacin na mutum dubu sai wani su mutane dubu suka zo su ba ga su bakin kofa ba me hana su shigo ba waje wani su mutane dubu kuma suka zo ya ce ba waje ko ku hakura ba waje ko ku sai mu mun fita sa'an nan sai su shigo amma mu hadu ciki ba zai yiwu ba don haka suka ta mutane su in ka je ka samu mata mata aure ko mutanen kauye ko bai dama ba ba ta musu rayuwarsu ba kana cewa Allah ne ke kaza manzo Allah ce kaza ga yadda abai ke alal war warra sai su karba in ka je ka tarar da mutanen da sun fahimci kuskure ko an fahimtar da su kuskure su na cike da kuskure da jahilci duk abin da za ka yi kana bata lokacin ka ne sai ka iya ka fitar da wannan abin zuciyar ta zama babu komai a ciki to abin da ka saka sai shi ba karamin aiki ba da za ka zauna shekara 69 kana faman fahimtar da su ka cire wa'annan abubuwa har ka cire sauran shekara ɗaya a cikin ɗari za ka yi cika komai a amma in baka bi wannan hanya ba sai ku shekara mai can kuna karo ga misali bil misal yattabiru al mutum dubu suna cikin masallaci babu wajen zama sai wasu mutane dubu kuma suka zo sai a ce babu waje sai ku hakura ku tsaya waje ko ko a'a ku wa'annan dubun ku fita in suka fita sai wa'ancan dubu su yi mai su shigo idan za duk wanda bai fahimci da'awa ba sai ta wahal da kai wanda zaka je kai musu wa'azi ka karantar da su ka ilmantar da su din sun kasu kashi biyu akwai wanda ko kwalen su ba komai ciki ta su ba komai ciki dama kwariya kana kawowa ba komai a ciki da ka kawo naka sai ka zuba in ka zo ka tarda akwai ruwa ciki fa shi ka zubar da ruwan da ci sa nan ka kawo mai mai kyau kusa in ba haka ba sai ka hada mai sai duk sai mai duk wayanda kaje za kira sun su kashi biyu akwai wanda babu komai su suna jira ne kana zuwa kana ta jefawa ne kana sakawa ne kana sakawa ne sun karba kafin a zuwa kira wannan kuma yana da wahala akwai wanda za ka je ka tarar da su wannan ya fahimci uku biyu kuskure ɗaya daidai wannan ya fahimci tara takwas kuskure ɗaya daidai wannan ya fahimci goma sha biyu goma sha ɗaya kuskure ɗaya daidai wannan ya fahimci ashirin sha tara kuskure ɗaya daidai wannan ya fahimci ashirin da biyar duk kuskure wa'annan mutane in ka ɗauki fuskan da ka fuskanci wa'ancan ka zo ka fuskanci anan kullum sai a yi ta karo ai ta zage zage hmm. ai ta jefe jefe ai ta kashe kashe ai ta menene da menene kai ma kai kuskure a hanya ka je kana son ka cusa abu inda ba zai cusu ba sai ka bi yadda za ka yi ka wanke wannan abubuwan baki daya duk kwararren likita aka kawo masa kurji duk likitan da ke zaune aka kawo masa kurji ana kawo masa kurji ai rashin lafiya oh, ya bude ga kurji ne shi sai ya dauko magani sa ya daure ya yi mai eh? ya yi mai ƙwararren likita sai ya ɗauki abu ya sa hancinsa in kaga ya sa abu hancinsa sai ka ce a to yana kinkimin kar ya ji wa a kada an wanke kurjin ya yi numfashi shi daga numfashinsa wani abu ya faɗo ya cikin kurjin kuma ya tsada cabewa hikimar da ta sake sai ya sa abu ya rufe sannan a wanke kurjin kakaf shi yasa duk inda za a yi operation shi an saba haka ba lalle kyankyamin ake gudu ba a'a kada ya zama shi yana da wani microbe a cikin hancinsa bayan an wanke an gama komai ya yi numfashi kafin a sa magani a ɗaure kuma ya kara lalata abinci ƙwararren likita yadda zai kenan sai wanke dattin da ke cikin kurjin tsaf baki ɗaya kakaf sannan sai kawo magani ya sa sannan ya ɗaure sai magani ya yi amfani ba haka yake yi ba da sa'an nan kuma duk sa'an da ka amince da likita in ka je ka nuna masa rashin lafiya ka'idoji ne in ba a bi su ba wallahi tallahi zaman lafiya da wanda bai san ka'idoji shi ke mamaki me ke faruwa wanda ya kware cikin rayuwa wallahi dariya yake sai ga ga abu kuma kamar mafarki ga shi yana gani abubuwan da ka sani a ilmace sai ga su ga suna akuwa sai ka da yakini ba ka bane ka'ida ce in ka je wajen likita duk inda ke ciwo sai ka bude ka nuna masa don kana ciwo wani wuri da baka son a gani cuta ta dame ka sai ka je wajen likita da ya ce me ke damun ka ina ke ciwo kanka ne kake son a gani sai ka ce ciwon kai ke damun ka sai ka maganin mai baka ciwon kai shi ya cutu ko kai ka cutu sai ka nuna masa inda cutar take gani ko ina ne eh. sannan ya san maganin da za a yi ba haka bane duk sa'an da ka amince da ka'idoji ne na rayuwa dole ka yarda da su ko kinin bibi ko mai baya canza su duk sa'an da ka je wajen likita a cikin nuna cutar ga me ke damun ka kana magana kuna hira yana ji yana ji yana ji sai ya gama zai ce o oh, to za ke damun ka sai rubuta ma magunguna ka sha maganin kaza ka sha magani kaza ka sha magani kaza sai baka magani kamar uku ko hudu ba haka bane to sai ka ce ai ina son ka nuka ku nuna min yadda aka yi kasan wannan magani shi ke magance kaza ko ina to ka ce ya zauna ya baka karatu shekara shida ko takwas da yake nan cikin cikin wurin koyon likitanci ma'ana ina son ka koma baya shekara takwas ko shida da kai kana koyon likitanci sai ka zo ga amma in ka amince da shi da ya baka ce ka je ka sha kaza ka je ka sha ka je ka sa sai ka je ka dauke kana sha sai ka samu lafiya amma zaka ce a'a ina son sai ka fahimtar da ni yaya aka yi ka gano cewa wannan cutar ga yadda take wannan cutar ga maganinta wannan to shikenan sai abu da aji kuma kenan za a yi karatu shekara nawa kenan ba haka bane? Hmm. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبا واصبر لجهلك إن جفوت yace da malami da likita ba za a samu lafiya ba sai an girmama su in ba ka iya girmama likita to sai ka hakura da cutarka da ke tare da kai yana cikin girmama likita ka je ka bayyana duk inda ke ciwo kuma ka hakura tunda yana gidansa fa ka taso ga biyu me yasa da cikin ka ke ciwo ka je kasuwa ba ka je ka sha farin kafso yana zaune gidansa ka tashi ka bi shi ma'ana ka amince ya kware ka yarda da shi kuma ka amince da shi kenan to in ka je sai ka sallama ga abin da ke damuna yana tambayar ka zuwa kwana nawa me ka ci shekarun jiya me ka ci kaza kaza kaza duk kana magana kai ba kana cika cikin ka bane ka san me suke yi wani magunguna kana magana kana faɗa duk shi ya karanta shekara goma ko shekara takwas ko shekara shida kana faɗa duk ya dama shi ilimin sa ne fannin sa ne ya iya kana gamawa sai ce ma to ka daina cin kaza ko kai kaza ga magani ga magani ka je ka sha sai ka ce a likita ina son shi ka fahimtar da ni yaya aka yi san haka yaya aka yi kaza ya gane aka yi kaza ba aikin ka bane ba aikin ka bane aikin ka je ka je ka yi dinki ko dan tasi ko kasuwanci shi ma likitan ya zo wajen sai zama ba gidaje ba inda zai yi ba haka bane ka'ida ce ta rayuwa majmu'u kullu insanin yusawi ma'ana kai din nan da kake gani abinda ka sani da abinda ka sani da abinda ka sani ba ne fi yawa abinda ka sani ba likita ya kware cikin likitanci to duk sa'an da aka bukaci likitanci sai an neme shi to shi kenan likita ya zama komai Rigar da likita ya sa ya zo wajen aiki shi ya dinka kayan aikinsa da yake shi ya dinka shi ya yi kaza kaza kaza kaza kaza mana kowane ɗaya a cikin mu amfanin shi a cikin mujtama ya yi daidai da kowane ɗaya sai dai kowa da inda Allah ya saka shi wannan Allah ya gode masa likitanci wannan siyasa wannan aikin soja wannan shine gwamna bara za ka ji misali mai ban mamaki da yallaɓai da gwamna da wa shugaban kasa da menene ba ana zaune ana jin daɗi ba wane ne yasa gwamna ya zama gwamna gwamna zai zo ya share ofishinsa gwamna zai wanke motarsa gwamna zai tuka motarsa to ran da gwamna ya gayyaci baki daga abuja ko ingila ko saudi arabia ya ce gobe za su zo za a hadu afirka kaza kaza za a yi faji yana zuwa gida sai ga gida duk ya cika da ɗimi ban ɗaki ya cika ko ina ya lalace rannan duk kwamishina da ya buga waya gwamna baya bukatar ka bana bukatar ka gwamna zai tashi ya je wajen wa mai kwazon mai to kuma shine yalla bayyana hmm. gwamna ya hakura minista ya hakura yau mai yasan matsayi shine yalla bai eh. dalili tun da ka tashi ka nufa inda yake shi kake bukata kana bukatarsa baya bukatarka hmm. ko ka bashi albashin shi ko ka bashi yau ne kana bukatarsa in ka je ka ce baki ne na yi masu mutunci manya-manyan baki ne za su zo daga abuja ko za su za a yi tsaron fati ko za a yi kaza ko za a yi jida za su zo daga labarai ne za su gashi kuma gida duk ya cike wa ya cika gida mai wasan mazan shi ya cika da kai da matan ko ku ya ci kuna mai daɗi kuka ci kuma kuka yi wurin ya ɗime abin da kake so a fishe ka kunya ashe yau shi kenan gwamna ya cire rigan gwamna ya ajiye ya je wurin mai yasan masai kana zuwa ce ai ina da alkawari ne da wane na mishi ce don Allah ka zo ko nawa ne zan ba ka yau me yasa masai ya zama mai. bai zama gwamna ba ya zama mai isa shi ake bukata iya bukatan da ake wajen ka shine darajar ka a cikin musamman tun daga shi yau duk wani dan business duk wani gwamna da zai zo duk a yau gwamna idon shi ya ja baya bukatan ganin su wa gwamna ke son ya gani me ya san masai ya je gidansa matar shi baya nan ya fita ya je waje kaza aiki a dauki mota a aika a je a nemo shi ya zo yana takama so ake ka zo ka yashe gidan gwamna yau baya zo gidan gwamna baya shiga gidan minista gidan shugaban kasa gidan gidan kowa baya shigowa kai ne ka kware zaka zo ka gyara mana wannan abin ba kai ba kuma yau rayuwa ta zama ta burci a ai ina da alkawari da wane sai bayan kwana uku zan zo a muna bukata yau yau gobe muke bukata to na riga na alkawari ko da kaza kaza nawa kake so za a kara maka nawa ake karba in miliyan kake so yau za a baka gwamna na so ya fita kunya ne yau yanzu bai zama wani sarki ba bai zama mai iko ba mana ba shi da amfani amma kafin ka bukace shi baka san darajarsa ba yau da ka bukace shi ka san darajarsa to haka kowanne a cikin mu yake kowanne ne a ciki yake ran da mas'ala ta tashi mata kaza ta haihu sai ka nemi unguwar zuma ko sai ka nemi kowane ne kai sai ka nemi likita ba ma a'a ba ma likitan kansa ba a'a sai ka nemi manes wanda za su kwashe kaza wanda za su yi kaza kai kai wannan aikin amma ranar gudun shi kake nes za ta zo kana rarrashin ta za ka bata kuɗi ka yi mata kaza da Allah matarka kuma kana gudun ta aikin ka saboda aikin ta ne aka barka da wannan sai dai matan ta mutu anan kayi aiki ka gama aiki ka kayi ka gama kayi mata ciki haifar da ita ba aiki ka bane kuma na wanda ya iya ne to dole kuma kai rarrashin ne shi haka mai tukin mota haka magini haka kaza kaza haka Allah madaukin sarki ya tsara rayuwar al'umma to me yasa al'umma ta shiga cikin wahala saboda zalunci da jahilci innahu kana zaluman jahula misali a lokacin da mutum yake tunanin zai gina gida tana da kuɗi miliyan hamsin tunanin da zai zo maka mai ina son na gina gida na gani na faɗa hmm. abinda tunanin ka zai zo ke ba haka bane ina son na gina gida na gani na faɗa ko zai kashe miliyan nawa shi nake so ka taba tunanin cewa wani zai mori gidan kafin kai ka taba tunanin kafin a kai kai a gama gidan ka ba da haya ka karbi kuɗi ko ka shiga ciki masu sharan wajen sai sun karbi kudi su share maka filin sun ci amfani ka kuma suna amfani sun fa'idatu da zaka gina gida kuma su fa'idatu ba mai zanen gini sai ya karbi kudi ya zana maka ginin ya ci amfanin kai abinda za ka yi kafin kai ka ci amfaninsa mai gina bulo mai siminti mai lantarki karshe ma mai fenti sai ya ka bashi kudi ya zo ya ma fenti sai an gama cin amfanin abin kaga sannan kai ne karshen wanda zai ci mobiyar ka taba tunanin haka amma lokacin da ka tashi tunanin ka ai zan gina gida baka taba tunanin cewa gidan da zaka gina din nan ba sai talakawa talaka wanda sai sun ci amfanin gidan sannan kai ka ci amfanin tun daga sharan wajen har fitar da foundation har zanen gidan har masu rodi sai sun ci masu siminti sai sun ci masu tifan yashi sai sun ci masu kaza masu ruwa sai sun ci masu bugira buga bulo sai sun ci masu ban ruwan bulo sai sun ci kowa sai ya ci amfanin abin sa'an nan sai an gama kakaf mai fenti ya zo shi ma sai ya ci sa'an nan mai fanita ya zo sai ya ci mai darduma sai ya ci mai kaza sai ya ci sai ka gama galabaita kudinka ya kare sana ce yau ne kai ne yin labayya ka zama tunanin haka tsorana wanti hudu amma dan adam bai san yadda Allah ya tsara rayuwa ba sai ta ci da kansa ai ne kaza ai ne kaza kuma kai ba kowa bane sai da wani kamar yadda wani ba kowa bane sai da kai to da dan adam ya fahimci rayuwa haka da ya huta da ya hutashe mutane Allah maraukin sarki muna roƙo ka bamu ruwa mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ba dan halin mu ba ya Allah maraukin sarki ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka sa kwanciyar hankali duk abin da zai zo ya girgiza rayuwar mu Allah <coughs> Allah ka kare mu duk abin da ake shirya mu kasa a tashi hankalinta Allah ka kare mu Allah ka kare musulmi da musulunci Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام ne daban tilas a samu sassauci a ciki mm. wa kanat aisha taqulu nana aisha ta kasance tana fadar cewa amma zainabu ibnatu ja'shin fa asama Allah bidiniha mm. tace amma Zainab binti Jahash kishiyar na na Aisha tace sai Allah ya kare ta da tsananin riko da addinin ta hmm. haka ke ma kina da kishiya kuna faman shiga kuna talanci da juna la ya mannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu hmm. in baki san wani sharri game da ita ba duk yadda aka yi kana ki firka ba ki karya hmm. da haka mai nana eh, eh, ummi eh, Zainab sai ce nana Aisha afa imani tana da tsantseni ita ta faɗi wata kalma da ta dace ba sai ita ta tsira da addinin ta sai wannan ita ta halaka ko wa kana yatakallamu fi mislu hasan bin sabit wal munafiq abdullah bin